ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف وقالوا لا تخف ولا تحزن إن نعلم نجوك واهلك الا امراتك كانت من الغابرين yayin da mala'ikun da muka turo su don su hallaka mutanen annabi Lot suka iso wurin annabi Lot sai bai ji daɗin zuwansu ba ya baƙin ciki saboda tsoron da yake ji masu na rashin kirkin mutanensa domin mala'ikun sun zo masa ne a kamannin maza kuma mutanensa suna zakkewa maza ne a madadin mata don biyan buƙatar sha'awarsu sai mala'ikun suka ce masa kar ka ji tsoro mutanenka ba za su iya isowa wajenka da wani mummunan abu ba kuma kar ka yi bakin cikin abin da muka ba ka labarinsa na halaka su lalle za mu kubutar da kai da iyalanka daga halakar sai dai matarka kawai ta kasance tare da sauran halakakkun don haka za mu halaka ta tare da su